Umarnin da hedikwatar sojin Najeriya ta baiwa jami'anta na su koyi manyan harsunan kasar guda uku wato Hausa, Igbo da yarbanci Ya zo ne a daidai lokacin da ake ƙara samun dakarun na aikin samar da tsaro a cikin gida. Na tambayi kakakin hedikwatar sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka menene dalilin da yasa ake son dakarun su koyi manyan harsuna uku na Najeriya a halin yanzu? domin inganta yanayin aiki da kuma fahimtar juna. Kuma fahimtar yare yadda ɗaya wata al'ada ce da sojojin duniya ga baki. Turanci shi ne yare na aikin soja kamar yadda yake a ƙasarmu ta Najeriya. Ana so dai a ba sojoji ƙarfin gwiwa yadda za su fahimci zauren yarurruka musamman ma waɗannan manya guda uku na ƙasar nan bisa la'akari da cewar zai inganta aiki. Mabuɗin bargu Abubakar Tsanni da ke jagorantar wata ƙungiyar 'yan kishin ƙasa a Najeriya na mara balale da wannan umarni. Hakika umarni ne mai kyau kuma wannan ya tabbatar mana da cewa sojojin Najeriya mutane ne masu kishin ƙasarsu babu ruwansu da addini ko ɓangaranci. Wannan zai kawo ma ƙasar nan ci gaba sosai. Saboda Wannan ya nuna cewa Bayarabe da Bahaushe da Inyamuri na Najeriya dukkan su ɗaya ne. Sannan kuma wannan yaren da za su koya kaga kowa zai iya jin kowane irin yare a ko'ina. Tsohon Hafsa a hukumar leken asirin sojin Najeriya, Aliko ‘yan Rashid Harun ya ce tun tun ma ya kamata a ce an ba da wannan umarni. To gaskiya wannan abu ne da ya kamata a yi shi tun ba yau ba. ran ani wannan ita rundunar na Najeriya ne gaba ɗaya ba na wani ɓari ne na Najeriya ba. Saboda haka akwai lokacin da su wanda suke kudu da aka kawo su arewa su wanda suke arewa da aka kawo su kudu. Amma shawarar da zan bayar kuma shi ne kale yanzu Najeriya akwai ƙasashen da suke sarandin wato wanda suke da harshen Faransanci. Ya kamata a ƙara wannan harshen faransanci ɗin. Duba da Najeriya na da sama da ƙabilu hamsin, ko sojojin ba sa gudun samun ƙorafin sauran ƙabilu ga janar kuka sheka. Ba wai kawai an tsaya ga waɗannan manyan yarurruka ba ne, a'a wannan manufa ta jaddada cewar duk inda soja ya sami kanshi kowane ɓangare ya sami kanshi ya yi ƙoƙari ya ga cewar ya fahimci wannan yare da ake amfani da shi a wannan bangare. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.